يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا Allah cikin ikonsa yau muna ranar ɗaya ga watan eh, haka ɗaya ga watan biyar a jerin watannin hijira shekara ta 435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar biyu ga watan uku shekara ta 2000 da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na babban malami abdallah bin muhammad bin fodi allah ji kansa da rahama muna nan a shafi na tara inda za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa wa ya ƙulu a'udhu bi kalimatin lahi tamma من غضبه من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون معنا كما مال كما منزو صلى الله ما لك تشوا كما منزو صلى الله عليه وسلم ينا تشوا أعوذ بكلمات الله التامه ina neman tsarin Allah da kalmominsa cikakku ina mai kama kafa da kalmominsa cikakku akan ya tsare ni min ghadabihi daga cin karo da fushinsa wa iqabihi da kuma horansa da azabarsa wa sharri ibadi ya kuma tsarin daga sharrin bayinsa wa min hamazati shayatin da kuma abin da ya shafi wato ainihin kamar ka ce ya fita ta shaidanu ko shafa ta shaidanu wa an ya haburun Allah ya tsare ni daga su halarto min ko su haike min su far mu. wa kana ya hufu ala birril walidai kuma manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana kwadaitarwa kan biyayya ga iyaye wa yuharrimul uquqa kuma yana haramta wulaƙanta iyaye da tozarta su wa zukuru fihil alwa'ida da shadid kuma yana faɗan narko da azaba mai tsanani da Allah ya tanada ga wanda yake wulaƙanta iyaye wa amuru bi sitiril aurat kuma manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana umarni da rufe tsiraicin al'ummar musulmi kada a tona wani daga cikin al'ummar musulmi asiri wa yadhummu a auratin nasi kuma yana zargin bibiyar tsiraicin mutane don neman a sani ko a yayata za mu koma mu biyo gaba-gaba kamar da muke mala yake cewa wa ya kuma manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa a bi kalimatin ina neman tsarin allah da kalmominsa waɗanda suke cikakku ma'ana na mai kama kafa da su su zama abin dogaro na kalmomin nasa cikakku akan ya tsare ni min ghadabihi daga fushinsa wa iqabihi da azabarsa wa sharri ibadihi da kuma wato sharrin bayinsa wa min hamazati shayatin da kuma wato shafa ta shaidanu wa an ne tsare daga su halarto mun su far mun su haike mun. wannan addu'a da malam yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana yin ta yana yin ta ne ya kuma kwadaitar da a yi ta a yayin da mutum yana cikin bacci ya firgita idan mutum yana bacci sai ya farka a firgice to shine ake wannan addu'a kamar yadda imamu abu dawud da imamu turmizi suka rawaita a cikin sunan nasu da ma wasunsu an karɓo daga sahabin annabi abdullahi dan amr dan as allah ya yarda da su shi da mahaifinsa yake cewa haƙiƙa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce idza fazi'a ahadukum idan ɗayan ku ya firgita fin a bacci ifarka a firgici cikin bacci fal yaqul to ya ce sai manzo ya faɗi wannan addu'a a'udhu bi kalimatillahi tamma من غضبه وإقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون to a sannan ne ake faɗar ita wannan addu'a addu'a ce ta kariya da maganin shaidanu su shige ka a ta dalilin firgita ka da suka yi kana bacci kamar da malamai suke faɗa dama shaidanu da suke wato farma mutane cikin aljanu sukan bi ta salo biyu in ma su shiga mutum ido na ganin ido ina farke in ma kuma su shige shi ta salon bujiro masa a mafarki yana bacci wasu sukan fuskanci shigar shaidanu a tare da su sakamakon karancin yin addu'o'i da abin da ya shafi wato zikirai na ambatan Allah da suka shafi karatu alkur'ani da addu'o'i da manzo ya koyar za a shiga ban daki in an fito in za a shiga gida in za a fita za a kwanta bacci in an tashi daga bacci za a ci abinci in an kammala cin abinci da sauran addu'o'i da baka sani tun mutum yana da sakacin irin waɗannan a ido biyu kuru-kuru ba musamman lokacin da mutum ya samu kansa a cikin fushi to sukan wato ainihin farma mutum nan take yanzu nan sai su maki mutum mutum yana karo sai a ga ya burkici to suna irin wannan salon sannan kuma har waiwar lokaci kamar da faɗa a bacci mutum na cikin bacci sai su bujiro masa ta salon mafarki ko ya gaga saniya nan ta tunkaro shi za ta soke shi ko kuma ya tsinci kansa ga maciji nan zai sare shi ko wani abu mai kama da haka da zai firgita shi wani shi ne za ga tashi daga baccin ina ma duba-duban gefe ko abin da ya gani a mafarkin akwai shi a fili ko koyaya saboda abin ya ratsa shi to irin wannan lokaci daga tashi daga bacci sai a ce wani tun da ya tashi daga baccin da iya haka nake ganin sa a rikici ko haka muke ganin sa ba daidai ba to lokaci suna irin wannan to ita wannan addu'a takan zama wa mutum kariya idan ya farka a firgice irin wannan lokaci to in ya karanta to annabi yake cewa ba abin da zai cutar da shi Allah zai kare shi daga yiwuwar shaidanu su cutar da shi to a sannan ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake karanta wannan kuma haka ya ce mu mami shi dai dama nasa shaidanin ya ce musulmi ne an musulantar da shi ya musulunta nawa da naka ne da ba musulmi ba to shine sai ka dage kaga irin haka sai kai wannan addu'a in Allah ya datar da kai ma kana yi ta kafin kwanciya bacci sa ayatul kursi sa falaki da nasu da ake karanta a tofa a shafe jiki to ba ruwan kama da wannan ko kai mafarki ma ba zai ma ta san maka da hankali to sannan mala ya ci gaba da cewa wa kana yahuthu ala birril walidain kuma manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance na kwadaitarwa kan biyayya ga iyaye wa yuharrimul uquqa kuma yana haramta wulakanta su daga cikin dalilan da suke tabbatar da wannan bayani da mala ya faɗa akwai hadisin da imamul Bukhari da Muslim suka rawaita wanda karɓo daga sahabin annabi abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi ala yake cewa sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na tambayi annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi nace da shi ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala wani aiki ne Allah madaukaki ya fi so a duk ayyukan da bayi suke yi qala salatu ala waqtiha annabi ya ce yin sallah a farkon lokacinta in dai bawa ya amsa zamantowa mumini ya amsa zama musulmi to a ayyukan ibada da zai wa Allah babu ibada da tafi sallah a lokacinta in aka yi sallah a farkon lokaci to an yi aikin da Allah ya kusa imani ne kawai ke fifita sallah shi yasa a cikin rukunan musulunci za ka ji an ce shahadatu Allah ilaha illallah ita ce a farko karɓar musulunci mai bi ita ce sallah sai abdullahi dan mas'ud yake cewa sai nace da shi ya manzan Allah sai kuma wani aikin ne ya fi bayan wato abin da ya shafi yin sallah a farkon lokacinta sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa in ka je ta haka za ta sai manzo sallallahu alaihi wa sallama yace da shi birrul walidain aikin da ke biye da sallah cikin ayyukan da Allah ya fi so ba wa masa shine biyayya ga iyaye saboda haka haƙƙin sallah da annabi ya faɗa cewar shine abin da Allah ya fi so na aikin da bawa zai yi haƙƙi ne da ya shafi ubangiji batun sallah harka ce ta bautar ubangiji to malamai sukan ce duk inda aka faɗi bautar ubangiji to za ka tar wannan abin yana goye da haƙƙin manzo saboda ba za ka yi bautar ba sai yadda manzo i koyar da kai saboda ka duk sanda ake faɗar wani haƙƙi na ubangiji to ikan zama raɓe da haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam to da inda ana maganar za ka bauta wa Allah to bautar ba za ta zama karɓaɓɓiya gurin Allah ba sai ka yi ta yadda wanda ya aiko ya bayanin bautar ya koyar da kai shine annabi Muhammad sallallahu alaihi to anan haƙƙin biyayya gare shi ya shigo to da to aka cire haƙƙin Allah da na manzo a abin da ya shafi sauran bayi babu mai girman haƙƙi irin uwa da uba to shine sai manzo yake cewa sai kuma biyayya ga iyaye to kun ga wannan bayanin da manzo ai kwadaitarwa ce tunda yace daga haƙƙin Allah na bauta babu haƙƙi mafi girma irin haƙƙin biyayya ga iyaye kaga ya kwadaitar da kai da ka kula da wannan haƙƙi dan kai abin da Allah yake so ka kubuta ka tsira a gurinsa to wannan hadisi kamar da muka ji imam al bukhari da muslim suka rawace shi sahabin annabi abdullahi dan mas'ud ya sake cewa da manzo tsira da mun ci Allah su tabbata a gare shi sai kuma wani aiki ne yafi bayan waɗannan ayyuka guda biyu sai manzo ya ce da shi yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah aljihadu fi sabilillah yaƙi dan Allah tsakani da Allah to shine kuma abin da yake biye da biyayya ga iyaye wanga fita a je a yaƙi ya yaɗa musulunci ne da kawar da arnanci amma duk da haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake magana cewar wannan haƙi ya ke ruwa to ainihin bai ƙarasa haƙƙin biyayya ga iyaye ba to wannan hadisi ina daga cikin dalilai da suka sa mala yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana kwaɗaitar da a yi biyayya ga iyaye Ah, akwai hadisi da ya tabbata shi ma da wanda daga cikin sabai ya zo game da abin da ya shafi fita yaƙi yana buƙatar a fita yaƙi da shi sai manzo yake cewa kana da uwa da uba raye ce e ina da uwa da uba raye ce to ka je yaƙi a al'amarin su shi ma yaƙi sai malamai suka ce idan mutum ina da uwa da uba da suka manyanta girma ya kai ga ba wani wanda suke samun tallafi da wato anin tausasawa ta rayuwa sai daga shi to idan yaƙi ya zo irin wannan ma akan saryar masu da fita yaƙi su tsaya su ji da waɗannan bayan Allah da suka ba da gudunmuwa da ɗauki a tasu rayuwar har suka kai manzalin zama wani abu su kuma tunda nasu ƙarfin ya ƙare to a agaza musu a taimaka musu shi ma wannan jihadi ne za a baka sakayya da za a ba mai jihadi to wannan dina nuna mana girman al'amarin haƙƙin iyaye ayoyi kuma ga su nan birjik wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana wa wasaina al-insana biwalidayhi husna to da haka ubangiji wa qada rabbuka illa iya ihsana gashi nan وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا آيوي بركته جنجم haka kuma suma hadisa da suke kwadaita da cewar lalle bawa musulmi ya zama mai biyayya ga iyayensa malamai na ambata cewar biyayya ga iyaye ta kunshi kyautata maganganu gare su da kuma kyautata ayyuka a tare da su kamar da yake cikin littafin al'adabul mufrad na imam al-bukhari eh, ya tabbata a hadisi sahaba na abu huraira ya ga wani mutum da saurayi da kuma tsoho suna tafi sai yake tambayar saurayin ya kuke da wannan sai ce ai babana ne sai ce to kada ka rika gabata gabansa a tafiya ka zama mai take masa baya ba mai shigewa gaba ina biye da kai ba kai ka zama kana bin sa kamar yadda uwa take bin ɗanta to uba ya ci abu bayansa ita ce girmama da martaba a gare shi kaga wannan a aikace ne sannan kuma yake cewa kada ka zauna a guri har sai ya zauna idan kuka zo da shi guri ka rako shi ko kun taho tare to kar daga zuwa ka nemi guri ka zauna shi ka bar shi tsaye ka bari sai ya samu guri ya zauna sannan sai kai kuma ka zauna yana daga cikin martabawa da kuma biyayya ga wato ainihin iyaye sannan banda wannan abin da suke buƙatar a kawo musu ka tsayu wajen wato ainihin ganin ka kawo musu shi kamar da yake cikin hadisi shi ma tabbatacce ingantacce ban manta ba da imam bukhari da muslim duk sun rawace shi wanda wato ainihin ashabul kahfi wanda suka shiga kogo sakamakon kwana ya kama su dare musu ba gurin kwana suka shiga kogon dutse dutse kuma ya zo ya gangaro fito shi kofar wannan da suka shiga cikinsu akwai mutumin da da zai tawassuli don Allah ya yi musu abin da suke ciki sai ke cewa ubangiji ka san ina da uwa da uba wanda kai kai umarni da a kyautata uwa da uba uwa da uban nan idan na fita neman abinci da zan kawo musu wanda za su yi amfani da shi to idan na samu ga 'ya'yana ga mata ga kuma iyaye yake bayanin cewar to bana gabatar da ‘ya'yana ko iyalina akan abin da na samu har sai na ba iyayena wata rana na fita neman abin da za su ci in yi kiwon dabbobin su sami abin da za su ci in an dawo in tatsu nonon da zan bawa iyali da kuma wato ya'ya da iyaye na zo na tarar babanni na sun maye bacci ga ‘ya'yana na kukan yunwa amma na gagara bai wa ‘ya'yana don in fifita su akan iyayena haka haka har ta kai ga sai da wato gefen asuba iyayen nan suka tashi na gabatar musu da abin da na tatsa suka sha sannan na bawa ‘ya'yana da iyali na idan na yi haka ne don aiki da umarninka na a kyautata iyaye Allah ka yaye mana halin da muke ciki dutse ya matsa yadda za su iya samun kafar da ba ta ishe su fita ba to kun ga wannan nuna mana kwaɗaitarwa game da al'amarin wato kula da haƙƙin iyaye wannan abin da ina wato kyautata musu a aikace ne ko kamar yadda wancan shi ma hadisi yake magana kakka zauna sai ya zauna kakka sha gabansa ka raka shi ya zama kana biye da shi to duk wannan bangaren a aikace kenan ka dau abin da kake da shi wanda suna da bukata ka ba su sannan kuma sai maganar abin da ya shafi a maganance Allah yake cewa wa qul hamhuma kama rabbayani sagira ka ce ya Allah ka ji kansu kamar yadda suka rene ni ni kuma ina dan karami to su kuma yanzu da suke samu kansu a wannan ne Allah ka ji kansu to ma'ana ana buƙatar karɓi musu addu'a ta ƙwarai kamar yadda annabi nuhu Allah yake gaya mana cewa yana cewa rabbi gafirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wala tazid zalimina illa tabara shi ma nan ka kaga yana cewa rabbi gafirli wali walidayya Allah ka gafarta mu ka gafarta wa iyaye na biyu to da ka musu rahama karkaruka musu gafara tuna daga cikin wato kyautatawa da kuma abin da ya shafi kula da haƙƙinsu wannan shine abubuwan da malamai suke ambata cewa haka ta bangaren abin da ya shafi kiran sunansu ba a so ka kira sunan iyayenka kai tsaye an fi so ka sakaya shi yasa Allah yake yato mana annabi Yusuf idan zai kira baban sai ce ya abati ya babana annabi Isa sai ce wa barran bi walidati ka sani mai biyayya ga wato anin babata mahaifiyata sai ce walidati mahaifiyata bai ce wa marran bi maryama ba ko haka shi ma can annabi Yusuf bai ce ya ya ba ko saboda haka to wannan duk ina nuna cewar ana so ka saka ya wajen sunan mahaifi kada ka kirka kiran sunansa kai tsaye ka ce abba ko kuma in uwa ce ka ce umma ko kuma ka ce walida shi kuma mahaifin ka ce walid ko makamancin haka to wannan dai yana daga cikin tarbiyya da koyarwa ta addinin musulunci a dangane da abin da ya shafi biyayya ga iyaye to malamai suke cewa wannan shine abin da wato ainihin biyayya ga iyaye ta kunsa maganganunka ayyukanka suka nuna kaddara su da martaba su idan suka umarce ka da abin da bai zama saban Allah ba kai in suka hana ka kan abin da barinsa bai saba da doka ta ubangiji ba mana bai ci karo da abin da shi kuma ubangiji ya ce ai ba ka bari wannan shine abin da ke sai in sun maka umarni da abin da yake sabo to anan kuma babu biyayya ga wani mahaluki a saba wa mahalici amma muddin suna kan daidai to ba a bukatar. ka yi wani abu da zai zuna wato saba musu ko kuma ja da su akan abin da suka gabatar maka <coughs> cikin magabata ko wanda aka taɓa yau tambaya Allah gafata malam baba ta ce ta ce in saki matata ko babana ne ya ce in saki matata na ku sake ta ya ce kakka sake ta sai aka ce malam Allah gafata malam ya kace haka ya ce yi eh, ya ba zan ce haka ba ai tambaya ta ka to aka ce abdullahi dan umar babansa umar ya ce ya saki matarsa ije ya gaya wa annabi annabi ya ce ya ce ka sake ta ya ce ya ce ka sake ta to kuma aka ba da amsa kai wannan haka malam ya ce eh, idan babanka irin umar ne ya ce ka saki matarka ka sake ta amma in ba irin umar ba ne in ya ce ka sake ta kakka sake ta an fahimta ci saboda bayani ya zo mana daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewar babu wani kwararo ko wani layi da umar dan khattab zai sanya kafarsa a ciki kuma shaidan ya sa kafarsa a layi ba sa hada tafiya da layi da shaidan to wanda ya samu wannan tsarkakewa daga manzo in ya ce a sake mace ai an san ba shaidanci ba shaidan ya biyo ba ba san zuciya ya biyo ba kuma annabi ya masa shaida dan aljanna ne an fahimta to in babanka irin sa ne ice ka saki matarka ka saka amma in ba irin sa bane ka ka saka to shi ubangiji cewa ya ai aure a samar da al'umma ta gari a yi tarbiya ta kwarai in babanka ya ce ka ai wannan ai ya dauko salon da ba shi Allah ya ce ai ka cutu kuma za ka cutar da wasu ta da idan yanayi na mu'amalarka da iyaye ba ta ci karo da wani abu na shari'a ba to ka bi su shine abin da ake bukata da gare ka sannan banda wannan hadisin akwai hadisin da aka karbu daga sahabin annabi abdullahi dan amr dan as allah ya yarda da shi daga annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi manzo yake cewa alkaba'iru manya-manyan zinabai da ba sama da su al-ishraku billah na farko yin tarayya da Allah a bauta wannan shine mafi girman wato laifi da ake saba wa Allah da shi a ban ƙasa wa uququl walidain sai manzo ce sai kuma wulakanta iyaye shine babban laifi na biyu da yake biye da yin tarayya da Allah kaga a can da muka fito daga bayani akai da aka ce wani aiki ne ya fi mana wani aiki Allah ya fi so sai aka ce sallah a farkon lokacinta me yake biye da shi biyayya ga iyaye a nan kuma da aka ce mafi girman zunubi yin tarayya da Allah a bauta idan bayan wannan kuma mai bi masa wulakanta iyaye kaga sai kaga wato hadisan suna tafi tare da juna to da to bayan wannan sai manzo yake cewa sai kuma kisan kai ma'ana wulaƙanta iyaye ma an sa shi a gaba da kisan kai a jerin wannan hadisi wal al ghamus manzo yake cewa da kuma rantsuwar da ke turmutsa mai yin ta wuta ita ce rantsuwa akan ƙarya ka san abin da ka rantsa kai ba daidai bane ƙarya kake amma ka rantsa kai to wannan rantsuwar tana turmutsa mai yin ta cikin gidan wuta shi yasa yake kiranta al ghamus Allah ya kiyaye wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawace shi to in muka kalle shi ya kare mu da bayani akan gabar da malam yake cewa manzo kuma yana haramta wulakanta iyaye abinda aka ce babban laifi ne aka gance kakkai ana nesan taka daga yinsa da sannan kuma an karɓo hadisi daga sahaban annabi abdullahi dan umar allah ya da su shi da mahaifinsa ya kasance yana cewa shi abdullahi dan umar buka'ul ne minal uku kukan iyaye akan an musu ba daɗi ina daga cikin wulaƙanci ga iyaye wal kaba'ir kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai da Allah ya hana wani hadisi Imam Bukhari shi ma rawace shi a cikin littafin sa al-Adabul Mufrad to da muka kalli wannan hadisi da wanda ya gabace shi ina nuna cewa yana daga cikin wulakanta iyaye kai musu abin da har za ka sa su kukan bakin ciki saɓanin wanda zai sa su kukan farin ciki wannan kuma shi ina cikin wato ainihin falala da matsayi da daraja dangane da wannan sanda karatu biyu ta irin wannan nakan wa mahaifiyar da ta haife ni fata na gari ta ce babanta ya shaye mata kuka in ta ce ya kake kuka sai ce haka ni ma baba ta taimun kuka akan abin kirkin da nake mata shine shi ma ashe da rabon Allah zai saka mu akan abin da na gaiwa babata kike min abin da nake masa kuka to irin wannan yana faru kuma haka ya faru da ita take ban wannan labarin saboda na je ne wani abu taimun kuka na ce a kike kuka ta ce haka abin biyo wa'i to haka yake faru duk sanda ka kyautata iyayenka sai Allah ya datar da kai da masu kyautata maka a iyayenka duk sanda ka munanta musu ka bakanta musu sai Allah ya haɗa ka da masu bakanta ma a iyayenka to na daga cikin wato gaggauto da sakayya ta biyayya ga iyaye ko gaggauto da ba ta saba musu to sannan akwai hadisi da karɓu daga sahaba annabi abdullahi dan amr dan as Allah ya yarda da su yake cewa haƙiƙa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce minal kaba'iri ina daga cikin manya-manyan zunubai da ake saba wa Allah da su shatmur rajuli walidai mutum ya zagi mahaifansa qila ko kuma qalu a wata ruwayar ko wani lafazin aka ce ya manzan Allah hal yasubbu ar rajulu walidayhi ko wahal ya ar rajulu walidayhi shin zai yiwu mutum da hankalinsa ya zagi mahaifansa qala na'am annabi ya ce i zai yiwu mutum da hankalinsa ya zagi mahaifansa to abin sai ba su mamaki ta yaya sai manzo ya ba su amsa ya ce ya subbur rajulu abar rajul mutum ya zagi baban wani mutumin fa ya subbu abahu sai shi ma ya zagi nasa baban. wa ya subbu umma kuma ya zagi babarsa fa ya subbu umma sai shi ma ya zagi tasa baban. sau da shi ya zagi babansa shi ma ya zagi nasa shi ya zagi babarsa shi ma ya zagi tasa to wannan kamar kowannensu ya je ya sa mahaifinsa a gaba ne ya yi masa tatas haka musulunci ke kallon abu domin kai kai abin da za a faɗi bakar magana a kan mahaifinka kamar kai ka je ka zage shi haka shi ma shi ya abin da za a faɗi bakar magana a kan iyayensa kamar shi ya je zagi iyayensa to haka musulunci ke kallon yin abin da zai jawo a faɗi bakar magana ko magana mara daɗi a kan iyaye to wannan mana daga cikin wulakanta su dan in kana kaddara su ba za ka yi abin da za a gaya musu ba daɗi ba za ka yi abin da za a aikata musu ba daɗi <clears throat> irin wannan yana faruwa in aka yi wasu marasa haƙuri abu kan mutum abu ima ciwo sai ya bari kana nan baban kana nan sai zo ya masa irin wannan abu wanda me ya zafi haka ya ce tambayi wannan ya maka da shi ana samun masu irin wani to kaga ai wannan an yi maka baro-baro mahaifanka ya ji cewar ba ka yi abin da za a kaddara shi ba sai dai abin da za a wulakanta shi to irin wannan kai ka jawo su za ka a tsarin addinin musulunci wulakanta iyaye kar ka ɗauka cewar sai in kai kai musu gaba da gaba a in kai wa wani abin da zai dawo musu to kai su kaiwa su da ka mazo ki cewar wannan bai kamata a sami musulmi ina ba da kafar da za a zagi iyayensa ko a ci mutuncinsu wannan hadisi na min al-kaba'ir shatmur rajul walidayhi imam al-bukhari da muslim suka rawaice shi sai ya yace wa yadhkuru fihi al-wa'id ash-shadid wa yadhkuru fihi al-wa'id ash-shadid kuma manzo sallallahu alaihi wa sallama yana faɗar narko da azaba matsananciya akan wanda ke wulakanta iyayensa game da wannan akwai hadisi da aka karɓo daga sahabin annabi abu huraira allah yarda da shi daga annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce ragima ragima anfun ragima anfun ko ragima anfu ragima anfu man adraka abawaihi indal kibar aw kilaihima falam yadkhulul janna manzo yake cewa hancinsa ya ci ƙasa hancinsa ya ci ƙasa sai yake cewa mutumin da ya riski babarsa da babansa a daidai lokacin da girma ya cin musu sun tsufa amma bai yi abin da zai shigar da shi aljanna ba a zamantakewarsa da su ko ya riski ɗaya daga cikin iyayen nan ko uwar ko uban a daidai lokacin tsufansu da girmansu amma bai iya musu kyautata wadda za ta zama sanadiyar sa aljanna ba sai annabi ce to hancin irin wannan bawa ya tunkuyi ƙasa ko yanzu aka ce hancinka ya tunkuyi ƙasa ai ana magana ka gama wulakanta don babu guri mafi daraja a jikin mutum irin fuska da ta shafi hanci da ido da baki to a ce an tumur musu hancin ai ko yanzu aka ce sai na tumur musu hancinka in ka ji mutum na gaya maka ma'ana wulakanci ya kai ƙarshe to shi ne manzo yake cewa wanda duk iraye da iyayensa bai yi abin da zai shiga aljanna a zamantakewarsa da su ba to hancinsa ya ci ƙasa ya tumurmi su a ƙasa to kun ga wannan ko ne azaba ce ake faɗa da za ta faru da kai to kun an ce hancin ka ci ƙasa in anan a rayuwar da kai baka ga an turmutsa hancin ka a ƙasa ba to ko zai ci kasar nan maganar mazo ba ta faɗi kasar in bai ci kasa irin ta nan ba to zai ci kasar cikin wuta dan daga dai kasar wuta wuta ce to da ka to wannan yana nuna cewar abu ne wanda yake mai hadarin gaske bai kamata a gurin musulmi ana samu irin haka tana faruwa ba wannan hadisi imam musulmi ya rawaice shi sannan sai mala ya ci gaba cewa wa ya amuru bi sitril awrat ko manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana umarni da rufe tsiraicin musulmi rufe asirin musulmi shi yake cewa rufe tsiraici domin asiri abin da yake buƙatar ɓoyo bai buƙatar bayyanarwa shine asiri na magana ne ko na aiki to bibiyar irin wannan abun haramun ne a musulunci in idan ka ya kai ga shi ba zato ba tsammani to kuma yana daga cikin kimar daraja idan manto ka rufa ba baka yayata ba wannan gaba da a ce a wannan lokacin da muke ciki mun fahimce ta da mun samu waraka daga matsaloli masu ɗimbin yawa rashin fahimtar wannan gaba yasa muka samu kanmu a wani yanayi da yanzu Allah Allah ake aji abin tsiraici a tafi aje a faɗa a freedom ko a rahama ko a express ko a pyramid ko a ko a ko a kasnan wani kaka ya yi zina da jikas sai ka ji daɗi har ma faɗa yake daɗi kuma wannan ɗumin sai dai sake ɗumama mu saboda ka gaya wani shi a salon da aka ce wannan ga yadda i lalatar wani can da ike so i bai samu wannan dabarin yadda zai ɗin ba kana faɗa ka ce masa ya haka kuma wannan buɗawar da kai aka ji kana gaya wa al'ummar duniya ga halin tsiraicin da musulmi suke ciki kuma wannan magana za a sake dawowa da ita lokaci a gaya ma ta ƙona maka rai ta dame ka to a tsarin addinin musulunci ba a da buƙatar abin da aka yi na ba daidai ba na tsiraici a ta shi ko a fito da shi kowa ya sani to shine manzo yana umarni da a rufe tsiraicin musulunci da musulmi a rufe shi musulunci bai da tsiraici musulman sukan samu kansu sun yi kuskuren da tsiraici ne an ji to wannan ba a da buƙatar wato ani a bayyana shi ko a ta shi kamar da imam muslim Allah ya ji kansu da rahama ya rawaici hadisi da karbu daga sahabin annabi abu huraira Allah ya da shi daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi manzo yake cewa la yasturu abdun abdan fit duniya babu wani bawa da zai rufa asirin wani bawa a nan duniya illa satarahu Allah yawmal qiyama face shi kuma wannan bawan Allah ya rufa masa nasa asirin a ranar alkiyama a wata ruwayar face sai Allah ya rafa masa asiri a nan duniya kuma ya rafa masa a lahira kaga wanda ya ji wannan hadisin na manzo ya fahimce shi ya ɗaukar wa kansa yin aiki da shi riba biyu shi nasa asirin ba zai tono ba sakamakon Allah zai rufa masa saboda ya rufa na wani ko nasa asirin ba zai tono ba a nan duniya kuma ba zai tonu ba a lahira ka gari ba biyu an rufa masa asiri a nan duniya an rufa masa a lahira saboda ya rufa asirin dan uwansa musulmi to banda wannan ribar da zai ci kuma sannan wannan dan uwan nasa musulmi da yake zaune tare da shi zai sa a ci gaba da ganin kimarsa darajarsa zuwa lokacin da Allah zai karɓi saboda ba a bayyana da tsiraicinsa ba ka ganin ma riba ce cewar zai rayu cikin kima daraja ba za a zage shi da laifin dan uwansa ba saboda da ya san laifin bai tona ba to wannan shine asalin yadda aka sani ga bawa musulmi ba a da buƙatar tona asiri sai in zalunta ka aka idan ba makawa ba mafita ba ma wato oh, makankara ta yadda za a samu wato ainihin matsaya mai kyau sai abin ya fito alal misali mace da aka yi zina da ita da yiwuwar ciki ya shiga ko to da haka za a iya tambayar ta ina ta ciki daga ina ta samu ciki to in aka yi mata fyaɗe ta zo ta bayyana cewar aiwa na kaza ga abin da ya mu to wannan na abi haƙƙi ko kuma saboda ta samu mafita ko da ciki ya faru ba za a mata haddi na a ce a kashe ta a matsayin ta zina ba saboda ga ciki ba ta da aure ina ta samu ciki an fahimta to kaga wannan bayyanarwar na an zalunce ta ne kuma na ta samu mafita ne na ka ai mata kallon watsatsiya lalatacce to amma in ba ta irin wannan salo ba ba da buƙatar abin da yake na barna a zo ana faɗarsa ana yayata shi ka kana sauraron kafafen watsa labarai za ta ce da sanda tana sakandire ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza yanzu kuma ta yi aure yaya kenan me na ki na faɗa ya wuce kyakkyawan tuba yana share duk abin da ya gabace shi nagartar bawa tana share miyagun ayyukan da shi sa manzo yake cewa wa attibi usayyi'ata alhasanata tamhuha ka bi mummunan aikin da kai da kyakkyawa sai je share maka munin mummunar shi wannan kyakkyawa to haka ake so to saboda haka a tsarin addinin musulunci ba a da buƙatar musulmi ya bayyanar da tsiraicin dan uwansa musulmi kansa yake wa tsirara zuwa gaba da wannan abin da ya faɗa za a zo a gaya masa magana za ta tsaya masa are ta zama masa ciwo tunda ana magana ta musulman ba ga nan ba su ne a gidan giya su ne a kaza su ne a kaza ga wani a kaza ga ba ka ba mu labarin wani ba ka kanka dan uwanka musulmi kaza kaza so da ka sai a ta ku da wannan abu amma in ba a sani ba kuma ana kokarin ciyo shi ta wa'azi ta ankarar da shi ta nusar da shi ana samar da shi ya dawo kan hanya to zai ci gaba da dorewa da kimarsa saboda ba a masa tsirara ba da amma in an masa tsirara komai gyaruwarsa daga ba a wane a kun san tsiya ta kunne da ba kwaye sha'awarsa ba yanzu haka za ka ci ko ya yi riga ya yi wani abu na laifi da ya taɓa yin sata yanzu kwata-kwata ba wannan shi ne ma yake da kamfanoni yake taimakon mutane ana fara ce a ai tsohon barawo ne kaga me ya kawo wannan maganar bayan waɗanda yanzu duk ake basu ma san an yi wannan ba kai da kasanin sanin ma san da idin shi ma hankali bai zo gare shi ba to ba da buƙatar tona asirin musulmi wannan baraka ce ga musulunci da musulmi sannan bayan wannan mala yake cewa wa ya zummu tatabbu al'aurat kuma manzo sallallahu alaihi wasallama yana zargin bibiyar tsiraicin musulmi dan uwantaka ta musulunci ba ta gadar da kai da kanka kana musulmi kai kake kokarin yadda zaka kwakulo laifin dan uwanka musulmi ka faɗa ba a san haka ba daidai bane an karɓo hadisi daga surma abi surma kai radiyallahu anhu Allah ya da shi yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man darra musliman duk wanda ya cutar da wani bawa musulmi a mutuncinsa ko kuma wato darajarsa barrahullah shi ma Allah zai cutar da shi saboda Allah na kishin bayansa musulmi wa man shaqqa musliman duk wanda ya ƙuntata ya matsanta wani musulmi shaqqa Allahu alaihi shi ma Allah zai ƙuntata masa ya tsananta masa kaga wanda ka bayyanar da wani abu na asirinsa wani abu na ba daidansa ba da in ban da Allah da shi da kai da Allah ya tsinkayar ba wanda ya sani to yayin da ka tona masa asiri ka ta shi ai ka cutar da shi to da ka zuba masa da daraja da kima wanda yake ganinsa da girma ya dina ganinsa mai ganinsa da martaba ya dina ganinsa da martaba ka mai da shi tsirara to wanda i irin wannan ya cutar dan wasu musulmi to shi ma Allah ba zai bar shi ba sai ya cutar da shi saboda bai bi tsarin da Allah ya ce abu ba cewar musulmi yan uwan yan uwan juna ne to haka ma in matsantawa ce ka matsanta masa akan abin da ba da haƙƙi ba ba haka ya kamata ka mu'amalance shi ba ka kausasa shi yasa tsarin addinin musulunci ba a so mutum zama mai matsanta mai tsanani tsanani bai da amfani bai da alkhairi ana matsanta a gurin da in ba matsantawa aka yi ba za a samu mafita ba ita ce daidai a shari'ance to sai a tafi a kanta amma in dai da sauki da sassauci to ba a ɗaukar tsanani sa manzo sallallahu alaihi wasallam ba wani abu da zai zo gaban sa guda biyu ga mai sauki ga mai tsanani face sai ya ɗauki mai sauki muddin ba saban Allah ba an kuma karɓo hadisi daga sahaba annabi abu huraira Allah ya yarda da shi daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace law ittala rajulun fi baitika da a ce wani mutum zai hange ka a cikin gidanka ya leƙe ka kana cikin gidanka fa khadhabtahu bi hasa manzo ce sai ka tsallara ko kuma ka jefe shi da wata wato ane marmara ko dutse fa faqata ainihi sakamakon haka ka gwallatse masa idanu biyu lokaci guda ma kana alaika junahun annabi ya ce baka laifin komai ba a musulunci ka ci da idanu a banza ba za a kamo ka a ce sai an ma sasan ka ci da masa ido ba waye ce ya leke ka a gidanka saboda in dai zaka hangi mutum a cikin gidansa bai san da kana hangansa ba zaka ga abin da ba zai so ka gani shi yasa a ka'ida ta addinin musulunci ko da za a yi maka gyara a gidanka sai an ce a leƙa za a hau sama gidan wani an ce a gaya muku za a hau sama ko saboda kada mutum ya zage yana wanka a cikin banɗaki banɗakin su ba mai rufi bane kawai ka hau sama ka gan ganshi gabaki ɗayansa dole wannan abin zai tsaya masa a in ya tsinka yi ka ganshi kuma kai da ka shi ko shi bai ka ba duk sanda ka ganshi sai ka tuna wannan mahangar da ka hange shi da ita to a tsarin addinin musulunci bai halatta ko ka hau saman gida kana kallon gidan makocinka ko dan uwanka musulmi kana ganin tsiraicinsa ko kuma a'a ka zo ta kafar wato ainihin kofa ka leƙi wanda ke ciki ba tare da ka sanar da shi zuwanka ka yi sallama isan da zuwanka a'a ka ci za ka leƙa ta huda kofa ko tsakankanin wato ainihin katako da katako wannan haramun ne a musulunci annabi ya ce da za a tsinkayi da za a hangi kana wannan aka jefo makami wuka ko wani abu aka tsoka nema ido aka tsiyaye shi an tsiyaye banza babu kisasi saboda kai ne ka keta alfarma addinin musulunci ka wato kefa martaba daraja ta musulunci saboda ka shi sa kai ma gaba ka ta zama abin la'akari ba to wannan hadisi da ke wannan bayani imam bukhari rawace shi cikin littafin sa al mufrad saboda haka a tsarin addinin musulunci duk abin da zai zama bibiya ta kasan wato wani sirri ko wani abu wanda yake buƙatar rufi da ɗan uwanka musulmi to ba naka bane in kuma ba zato ba tsammani ka tsinci kanka kaga haka to yana buƙatar rufin asiri da gare ka wanda da ya rufa asirin dan uwansa musulmi Allah zai rufe nasa za mu sake komawa mala yake cewa waya ƙulu kuma manzo sallallahu alaihi wasallama na cewa a'udhu bi kalimatillahi tamma ina neman tsarin Allah ina mai kama kafa da cikakkun kalmominsa da babu ya su min ghadabihi ya tsare ni ya kare ni daga fushinsa ana kada in yi abin da zai fushi da ni wa iqabihi ya kare ni daga azabarsa da ike wa waɗanda suka munana masa ko suka saba masa wa sharri ibadihi ya tsare ni daga sharrin bayinsa aljanu ne mutane ne dabbobi ne kada wato anin su farmu wa min hamazati shayatin kuma tsarin daga wato ainihin waswasi ko kuma shafa irin ta shaidan shafar shaidanu in ma su shafe ka su taba gangan jikinka su cutar da ka in ma kuma su takaita iya sa ma kokonto da hana ka sakewa jin daɗin bautar Allah wannan kowanne yana faruwa kamar yadda ya tabbata a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallama sahabi daga cikin sahabban su zuciya manzon Allah shaidan yana shiga tsakanina da sallah sai na yi kabbara sai rikici ni ne tuno wancan tuna wancan tuna wancan sai man manta me nake a sallah sai man ce to da ka ji haka ce ne a'udhu billahi mina shaitanir rajim tofa fa bangaren hagunka sau uku a'udhu billahi mina shaitanir rajim ka tofa kana a a'udhu billahi mina shaitanir rajim ka tofa in kana haka za ka nemi wannan abin karas wani shaitani da ake kiransa khinzab shine mai irin wannan sa mutane cikin wani kuma haka zaka yana sa ka sabo ta tambayar ka waɗi kaza waɗi kaza waɗi kaza can sai jefa maka to shi kuma Allah waɗi shi ya zai dai sa ka wato ainihin kai asara imanin manzo ce da ka ja ka ce amantu billah na ba da gaskiya da Allah ka kuma nemi tsarin Allah daga sharrin shaitan saboda haka ya iya wato anin ya bujiro maka ta hanyar wasi zai iya kuma bujiro maka ta hanyar shiga jiki irin yadda yanzu galibi shi aka fi sanin cewar shaɗan ya taɓa mutum mai kokonta ma ba a cika kawo shaɗan ta ce dai kowa ne yana da shauni da yawa wani kuma daga shaɗan ne nasa tsoraka to wanda kuma aka fi sani din a ga mutum ya hautsi ne kai ka san mutum bai san turanci bai iya ba ko makaranta bai je ba amma shedan ya shige shi ina turanci ko mangwafak kai ka san ba shi bane ko mace ce amma ta magana maganan maza ko ya kalle ka kai ka san ba haka kallon wani yake duk wannan in kana mu'amala da wanda haka ta faru da su zaka fahimci zaka ga abin mamaki ka ga mutum yana tafiya akan yan yatsu irin yadda ya faɗi da ta baiwa Allah cikin dare za a zo a buga mu aka haƙura aka ce a bari sai da safe safiya ta aka buga mu aka ce ka je gidan wani ka gani wance matarsa akan yan yatsu take tafiya tun jiya har zuwa yau da safe a ka san ba a san mutum tafiya akan yan yatsu ba ba shi bane an fara karatu kuma ta saki jiki ta galabaita saboda jin ayon alkur'ani ta ce ruwa ruwa an ba ta wanda aka karatu aka tofa ta ce ita take kallon gabas mai mata karatu na daga yamma ba ta motsa ba ta waiwayo ba amma ta ce ba wannan ruwan ba ba wannan ruwan ba ba zan sha wata ka san ba ita bace saboda mutum ai baya gani ta baya to an kana mu'amala za ga irin waɗannan to wannan addu'ar idan mutum ya firgita cikin bacci ya faɗe ta Allah yana ba shi kariya daga faɗa cikin wannan matsala wa an ya hadurun Allah ka tsare ni daga su bujiro mu su shiga jikina su zama wato an san cikin tashin hankali da matsala ko dan uwa cikin wato anin malamai da muke da su a wannan gari namu na Kano matarsa ta fari ta fuskanci irin wannan ice yakan gane aljanin da yake matsa mata ya bujo idan suna cin abinci ya ga kafin ta cinye na baki ta kuma gutsura wani ta jefa kankace mai wannan sai in ya ga za ta cinye musu abinci ko sai ya sa kasa tunda shi da abinci a bakinsa da ya danna kasa ɗan karatun bakara shikenan sai ta zambar ta fito daga daki tana komawa kuma sai ga wato cin abinci lafiya lau da suka saba to duk irin wannan za yi ta gani za yi ta ji za ka ba mamaki cin abincin za ga daban ne kai san in tauna ake ba za a iya cinye wannan abin a ce an kuma jefa wani to haka za ka ta ga irin waɗannan abubuwan to amma in mutum yana kira irin waɗannan addu'o'i sai dai ya ji labari wa kana yahuthu ala albirri ala walidain wa kana hukku ala walidain kuma manzo ya kasance yana kwadaitarwa akan yin biyayya ga iyaye wa yuharrimu al-uquqa yana haramta wulakanta iyaye da muzanta su wa yadhkuru fihi al-wa'id ash-shadid kuma yana fadar wato narko mai tsanani akan wanda yake wulakanta iyayensa wa ya amuru bi sitril aurati manzo yana umarni da a rufe tsiraicin wato yan uwa musulmi rufe tsiraicin juna duk abin zai zama ya taba ƙibar musulunci da musulmi to ba na musulmi bane ida kayaya ta irin wannan ko yana kururu tashi ko yana wato anin jawo a zo a ji a kuma wasu lokutan abin da zai baka mamaki idan aka bibiya abin sai ka ji kunya bayan ka bayyana shi a yanayi na tsiraici ga wanda suke sauraron kafafen watsa labarai a ɗan shekarun baya kaɗan wata baiwa Allah ta shiga gidan rediyo aka ce ai ga wata baiwa Allah kishiyar uwa ta wa ɗan kishiyarta bai da lafiya an bar shi ba kulawa har sai da aka je aka yanke ƙafa sai aka zo aka yayata saboda a tsiraita wannan kishiyar uwar saboda a tsiraita wannan uban ɗan saboda ana so a sayar za a karɓo ɗan sai da aka zo aka yi wani aka yayata mutane na ta tsinuwa ka Allah wadaranta ai kaza kaza duk su kuma da gaji a rediyo kamar faɗa ƙur'ani ko hadisi ko ya yadda haka ne sai kuma wata kafar watsa labarin sai ta je ta ce take hira da matar baiwa Allah ya aka kika fada cikin irin wannan yanayi ta ce bawan Allah tunda ka zo ka tambaya barin kare ka da abin da ya faru ni aboke zamar wannan ci kuma zaman ta ma da muka yi ba zama muka ni da ita dalilin auro ne ta fice daga gidan ita ita ba ta yadda ta zauna da kishiya ba to kuma ɗan da take da shi a wannan lokacin da ita da mijin da nake tare da shi yanzu haka wanda ta suka rabu da shi tana goye da shi bai gama shan nono ba ta dire shi ta ce ga ɗan kan ya ɗauka yaban ice riƙe, Allah ne yake zaki rike to ne ta ci gaba da kula da wannan yaron har ya kai manzalin wayo aka yaye shi ce sai ana cikin haka sai ya ci karo da kuma larura kyanda ta ce ba don na kwashe kwalaban ba na maganin da ya shanye a cutar da i da kagansu to bayan warkewar da i daga cutar kyanda sai wani kurji ya fito masa a kafa galibi irin wannan cututtukan miyagu suna barin wani abu da in sun tafi sai sun bar maka tabo ko ka ji a ce kyanda ta taba kunne ko ta taba ido ko ta taba kafa haka dama irin wannan miyagun ciwukan suke masu tsanani ɗaya ɗaya ka ga wato ya yi mutum ya ƙare lafiya to ita ce bayan gama kyandar sai ƙurji a kafa ta ce mu je a wanke kai shi asibiti a wanke in dawo da shi ana haka ana haka har dai suka ce kai ciwon nan kyansa ta shige shi akwai kyansa a ciki to da haka da suka je muka sake koma suka auna suka ce in ba a cire kafarsa ga iya gwiwa ba to zai iya zarcewa ya fice za a iya rasa shi duka wannan yasa aka je aka yanke masa kafa to ka ji abin da ya faru to yanzu kuma kwatsam sun naji a rediyo nima cewar na ki kula da wannan yaro har gashi ta dalilin rashin kulawa ta da shi an yanke maka yadda ka ji nima hakan ne kaga wanda bai ji wannan bayanin nabi ba yana cana tsinuwa har yau in ba ji in ya tashi bada labari a wancan abin saboda an faɗo dan a tsiraita ta ko haka ne ba a da buƙatar sai an tsiraita me za a yi na tunatarwa na nusarwa na gyaran gaba haka ake so musulmi zama ba yaya ta abin da ya faru mara daɗi na barna na tsiraici ba aka ce to kuma an ce ai kina kilasa makota ma suna jin dukan da kike masa to Allah gafarta malam ko waɗanda na haifa na ce zan bar shi ba zan da kabba in yi ba daidai ba ce yaron nan ya kai munzalin da bakinsa amma sai dai ga mun kashi amma in na san da ke shi zai daina shine amana da aka dora mu kada haka ba zan ce ba na dukansa ba ina dukansa kuma nawa ma ina dukansa in yi mun ba daidai kuma ai haka ne to haka za ka yi ta gani irin wannan in kana bibiyar abubuwan da suke faruwa na labarai na san mu yayata ya yi abu kaza mara daɗi mara kyau to wannan ba ta'ada bace ta musulunci Allah sa mu gyara wa yadhummu tatabbu awratil muslimin manzo yana wato zargin bibiyar tsiraicin musulmi dan a bayyana a yayata wannan shine karatunmu ne abin da muka dace Allah ya ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tuban harshe Allah ya yafe mu bismillah bangaren yanzu kamar yadda ake yin kamar gidaje na da wasu gidaje wasu gidaje ne a tsakankanin gidaje eh. wanda ba su mana ya kamata su mu'amalanci mutane su eh mutumin da yake da bene a tsakankanin gidajen da ba su da bene to ya tabbatar da cewar tagoginsa da za a yi a yi su a can saman benan nasa kasu zama daidai idan mutum ya tsaya daidai rabinsu zai iya hangen wani daga cikin gidajen akwai irin tagogin da ake makurar gini wanda kai ma in ka tsaya a cikin inda kake akan a ɗakin abenan idan ka ba zai kai ka hango abin da ya tafi ba to irin haka ya kamata a ce mutum in kuma ya irin wannan to ta zama ko da lokaci a rufe in bukata ta ya buɗe ta kama sai dai in zai buɗe ija labule sannan ya buɗe yadda in iska ta shigo za ta daga dan daga labulan tana komawa ya samu abin da zai bukata na iska kuma kan amma ba dai ya zama wurin wato kai idan sai na ganin mai kin faruwa in yi haka to abin da ya gani na tsiraicin yan uwansa musulmi Allah sai ya tambaye shi eh. na wala bune shauka wani sabon gaba wanda magana cewa yana da fara da wala kamar shi na biyu na uku shi ma kuwa irin wannan za ga wasu yanzu ma zo sallah bayan gaba ya cika sai ga suna ƙoƙarcin wasu ne biyu na uku saboda gaggawa ya ka shi ma ko da eh, dama haka abin yake ke cewa dangane da abin da ya shafi falar da aka faɗa ta sahun farko to shi ma sahu na biyu na da wata falala ne da ya ga wasu idan sahun farko ya cika za ka suna ta rige-rigen su samu kuma na biyu shi ma na da falala ne eh haka abin da ma yake tunda manzo yake cewa mafi alkhairin sahun maza na farko mafiya sharrin sahun maza na ƙarshe sannan sai ce mafiya alkhairin sahun mata na ƙarshe mafiya sharrin sahun mata na farko saboda kusancinsu da maza to da kaga tunda ya ce mafi sharrinsa na ƙarshe kaga wanda yake biyar na farko bai kai matsalar wannan ba wanda yake biye da wanda yake biye na farko bai kai matsalar na ƙarshe ba to haka yanayin zamantowa ka a sauran da yake na ƙurya yake mafi ƙarancin wato daraja akan kuma wanda yake na farko farko ya eh, saboda haka sauran farko yana gaba mai bin masa yana biye mai bin masa yana biye haka abu yi na game da magana ta tafar da irin biyo iyaye biya da wayo irin wanda suka mutum suna da yanzu kanana ka su wani bala ba su da wanda mutum iyayensa suka rasu tun yana karami to ya yanayin abin da ya shafi biyayya gare su da kuma abin da zai musu su mora e ai gashi wa qul rabbi kama rabbi ya nisa gira rabbi gifirli wali walidayya addu'a ka tana isa gare su haka kuma idan kai abu na sadaka kamar da ya tabbata za ka iya sadaka wani abu ka ciya ubangiji wannan abin da na bayar sadaka sakayyar da kai niyyar bani a kai a kai wa mahaifina sakayyar da za ka saka min a kan wannan a kai wa mahaifiyata to saƙon abin da kai zai isa gare ta da addu'arka da kuma sadakar da kai ka ce allah ya kai mata eh ka ta irin wannan salon kuma malamai suna magana daga cikin girmama iyaye da martaba su yi wa abokansu da suka rayu tare da su biyayya ta yadda idan suka ga wato kai musu za su ce Allah ya ji kan wani wani ya mutu amma bai mutu ba ga abin da ya bari muna cin gaba da muna ci gaba da moriyarsa to wannan yana daga cikin kyautatawa wa iyaye ka zama sandi da sala na riga musu addu'a ta kwarai tana samu su banda wacce kai kake eh, ya na daga cikin biyayya ga iyaye subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk